أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

da arba'in da biyu babun ubu. babi mai magana akan hamma an yi magana akan atishawa da lajibanta da kashe-kashenta da yawanta da mai yinta da abin da mai zai faɗa da abin da wanda ya ji an yi shi ma zai mayan masa da shi ma abin da zai mayan masa duka wannan bayani ya gabata. Sun ce ɗan adam yana da rauni da shi ba kwankowa ba ne sai Allah ya sanya masa abubuwa da yawa da ke nuna gajiyawarsa ɗan adam yana jin yunwa shi bukaci sai ya ci abinci na biyu yana jin kishirwa sai bukaci sai ya sha ruwa na uku yakan ji amai ko kumallo ko harasuwa ya je yi na hudu yakan ji atishawa na biyar yakan ji hamma na shida yakan ji bawali ya matse shi dinga neman bataki ko jikinsu ya matse shi ko kuma tuta ta matse shi yana neman inda zai yi ko kuma ya ji wato cewa yana buƙatar ya bacci saboda ya gaji yana buƙatar ka ya huta ko yana jin ya bacci yana alama ce ta gajiya wa dan adam ko kuma ya ji yana buƙatar ya aure ma yana alama ce ta gajiya wa ta to waɗannan duk ne na mutum na halitta Yasa Allah ya ce wa huwa yut'imu wa la yut'am in za ka ji yunwa to sai ba Allah bane in dai za ka ci to sai ba Allah bane in za a haife ka ko ka haifa ko ka mutu to kai ba Allah bane shi sa a yau ne ake ga ma Kirista cewa Annabi Isa ba dan Allah bane dalili shi ibnu Maryam ne Allah ya kira shi ibnu Maryam sau 24 a cikin Alƙur'ani ya kira shi Isa sau 25 a cikin Alƙur'ani ya kira shi almasihu sau goma sha ɗaya kuma yake kana ya kula ni fa'am babar ɗan nata duk suna cin abinci sun ma sun matsu zaga mana halitta ce isa annabi isa ya kare kanka da aka ce anna laki haza qala huwa min indillah sun kuma Allah yake tambayan yake suke tambayan na Maryam ma kana abu kimra a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilaihi. da suka tambaye ta idan kika samo jariri babanki ne ba mutumin banza bane babanki kuma ba kilaki bace to ya ka kika samu da fa asharat ilaihi. sai ta nuna dan qalu suka ce kaifa nukallimu mu kana fil mahdi hadiya yaya za mu iya magana da yaro alhalin yana nan na a zanin goyo sai ku yi magana ya ba da amsa ta fuskoki kusan guda tara ya ce inni abdullahi su wannan ya rushe duk wani biki da taro da za a ce inni abdullahi ni bawan Allah ne wannan aƙidar da annabi Isa ya faɗa ta rushe masu jingina masa abu biyu yahudu suna bala'in kinsa suka ci baki nasara suna tsananin sansa sai suka kira shi dan Allah to wancan guluwin kauna ce wancan guluwin iyayya ne masu cinsa sun masa sharri masu sansa sun masa sharri isa ake cewa Allah ya kare mu daga sharrin makiya da sharrin masoya da sharrin kanka ma wa min shururi anfusina kai kanka ka ji wani abu ne kai sawa kanka sharri wani yana yi wa kansa sharri shine ya kankantar da kansa ko ya ɗaga kansa ya kai kansa inda Allah bai kai shi ba duk wannan sharri kai wa kanka kai wa kanka sharri shine Allah ta'ala ya ce ya ba ta amsa yace inni abdun lahi na biyu a atani alkitab na uku waje nabiyya na biya. Na hudu waja'alani mubarakan aina ma kuntu na biyar wa autani bis salati na shida wa zakati ma dumtu hayya na bakwai wa barran shi. na takwas walam na ja'alni jabbaran shaqiya na tara wa salamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma a hayya banya ya ba da wadannan amfashi guda tara sai zalika isa wa maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhanahu Allah bai riki da ba waladallah wa innahum kadibun. lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan ka ce an haifi Allah a ranar 25 ga wata 24 ga wata waye Allah sannan duk wanda aka haifa 24 ga watan disamba na wannan shekarar ya girma Allah da kwana ɗaya? ko? ta zaune alama ce ta shamsul basirati kace an haifi Allah an haifi a'udhu billah waladallah wa innahum lakadibun mattakhadha Allah min waladin wa wama kana ma'ahu min ila, idhan la dhaba kullu ilahin bima khalaqa mattakhadha Allah min waladin قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا wa ilahukum ilahun wahid laqad kafara allazina qalu inna allaha thalithu thalatha wa qala al-masih ya bani isra'ila abudu allaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah harrama allahu alayhi al-jannata wa ma'awahu an wa ma liz-zalimin min ansar to tafa'ub yana cin alama ta gidiya ɗan adam ne za ka ga yayi hamma ya wangale baki za ka yi masa hoto guda daya ko ka yi masa bidiyo ta zai dan Allah goge kuma da yadda yake wangale baki musamman mutum ko inda ya irin ladabi da aka ce a mai da shi a toshe bakin ba sai ka ga bakinsa ya wangale haƙorinsa sun yi kata-kata shi yasa addini komai sai da yake ga yadda za a yi da dokoki guda ashirin da biyu na shiga ɗaki to addinin da bai baka ka shiga ɗaki ba ita kanta buta ban ɗakin sai aka mata babi babu al'aniya sana ka babu siwak babu asuwaki babu dukulin hala aka maganin istin jimari ja'i sana ka magana a kan wato yadda za a shiga ban ɗakin yadda za a fito yadda za a tsugunna ina za a kalla in gabas yake kallo ya za a yi ban ɗakin sannan bayan gida za ka yi ko bawali da ruwa za ka yi ko da ɓangaro za ka yi ƙarfi da ladabin shiga da ake jiyo ka da ba a jiyo ka da fili da banɗaki ko waɗannan musulunci sun gishin shimfiɗa dokoki a banɗaki kai to addinin da bai baka ta shiga banɗaki yadda kake so ba ka yi bawali ko bayan gida yadda kake so ba ya zai baka kuma ka gudanar da sauran rayuwa ka ta siyasa ta tattalin arziki ta zamantakewa yadda kake so to da addinin mu bai kasa ba wajen ba da amsa akan duk abin da yake damun dan adam to shi yasa hamma ma da za ake ganin ta kuma wani abu ne kawai na al'ada kawai in hamma ta zo maka wasu kan fita hamma da cewa alama ce ta gajiya wasu kan ce alama ce ta jin bacci wasu kan ce alama ce ta kasala wasu kan ce alama ce ta me jin yunwa da makamantansu sai an fassara hamma to kaga dai alama ce ta cewa dai babu karfin jiki babu kuzari babu kazo a jikin mutum shi ka ta bambanta da atishawa na abdullah ibn yusufa qala na malik an ala ibn abd alrahman an abihi an abi hurairah an nabi sallallahu alayhi wa sallam qala إذا تفاعب أحدكم فليكظم ما استطاع إذا تصاعب أحدكم idan ɗayanku zai yi hamma fal ya toshe walkazin min alghaizar aka ce masu haɗe fushi mastafa da dai gwargwado ma'ana ya mai da ita ya haka ya sa hannunsa mabiya malamai sun ce mutum bayan hannun haka suka sa a kan bakin ka karfe kasa wanda le shi ɗani tun ire da dariya wataƙila ma ya maka amai a ciki darajatul hadith wani hadisi ingantacce ne muslim ma ya rawaito shi shi ne malo ce galiban ya kuno kimtila baɗani, shi abin da ke kawo hamma mafi yawan ta ciki in yake kafal wati badan ciki ya nauyi wa haza da ila shahawat wanda shi yake jawo sha'awa ba hiya Balu shaytan ita kuma sha'awa tana cikin igiyar da shekai yake kamta mutum da ita shi za ta fa'a ba dukkan falyata jin mustafa idan ɗayanku zai hamma da ya toshe daidai gwargwado ma'ana ya ɗora hannunsa a kan bakinsa muka kada shekai ya muzanta turarsa ya kuma iya shiga bakinsa kuma ya masa dariya domin hamma da shekai ne mun fi hadisin ba cewa iza anna man tasabaqa da baha da hika min shaytan wanda tashi yin sama da ya tashi yace ha yawan galabaki da hika min shaytan shi da abin da zai maka dariya ba a san amma ba zai maka dariya kan alheri ba wannan hadisi ya koya mana abubuwa kamar haka da farko an shar'anta ma wanda zai atishawa ya toshe bakinsa kuma bayani ya zo cewa daga shedan ne saboda ka idan atishawa ta ako mutum ya yi kokari ya toshe bakinsa daidai gwargwado eh, zai hamma kai ya toshe bakinsa daidai gwargwado kada ya buɗe bakinsa fa haka sai shedan ya masa dariya babu man kulu labbaika inda jawab wannan babi ya riga ya kare hadisi ɗaya ne aka kawo a cikin ta at-tafa'u menene kenan hamma to mun ce dalilan hamma yana da yawa ko wasu ce yunwa wasu ce koshi wasu ce gajiya wasu ce bacci duk kuma waɗannan abubuwan suna jawo hamma sanautar hamma za ga ta yi yawa har ta ishe ka ni ga tsafe ma ban ga mata abin nan ba ni ga tsa alama mai ce ne to kun koshi ya yawa na ake gyatsa to eh <laughs> babun man ya kulu labbaika inda jawab babun wanda in kira shi ya ce labbaika to ya ba da amsa labbaika shine alamu amsawa ai ijabatin laka ijabatin kalmar labbai tasniya ce labbai na amsa maka so biyu shi sake tattara shi da ijabatan laka ba da ijabatin kamar littaki ne shi san mun je haji mun yin talbiya ayin mutum ya taho ya ba iyalansa ya ba kasuwancin sa ɗan kasuwa ne ya ba gonan sa manomi ne ya ba awakin sa mai kiwo ne ya ba mulkin sa mai mulki ne ya ba kowa nasa ya tafi ina sa ina sa ya tafi maka to idan ya je miƙati ya cire kayansa na gida ya sa ihrami zani da mayafi ya shiga masallaci bayan ya yi wanka ya ihramin su ya sallah raka'a biyu in ya fito ya hau kan abun hawansa za a kama hanyar zuwa maka sai fara yin talbiya ka umratan ko labbai ka hajjan ko labbai ka hajjan ma umratin to sai fara yin talbiya labbaika allahumma labbai ka la sharika laka labbai innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ashe abin da ya kai mu haji tauhidi da yaki da shirka tabbatar da sunna da yaki da bid'a yasa komai bid'a ka da shirka ka shirka ya wannan labbaika allahumma labbaika Allah na amsa na amsa gani na zo labbaika la sharika laka labbaika Allah na amsa maka kiran da kai shi an zo mu haji ko zo kuma kuma na san baka da abokin tarayya innal hamda dukkan yabo wani ni'imata da duk wata ni'ima duka ta take kuma da gare ka take zuwa la sharika laka babu abun cikin tarayya gare ka wannan shi zaka yi ta faɗa har sai ka shiga garin maka kun ga ashe kenan wani ma suka ce har sai ka hango ka'aba sannan zaka na faɗa to wannan shi ne idan mutum ya kira ka kace labbaika to ka amsa masa kuma ka biyu shine ma'anar Labbai tiya ce bisa ce labbaika ai ijabatin laka ba'ad ijabatin na amsa maka bayan na kuma amsa maka kaga ce ma nasta minka wa qa'atan laka na amsa maka kuma zan maka biyayya ko ana alaƙa a cika, ni ina nan titir kan yi maka biyayya wa sa'adaka kuma isadan laka ba da isadin wa arziki ka ba da arziki ma'ana jin daɗi da wannan amsa kira nawa shine labbai ka wasan amsa shine za a faɗa so uku wanda a wajen larabawa in kai mutum wannan amsar ka amsa masa da ƙarfi kenan kuma zaka bi umarninsa. Haddasa haddathana Musa ibn Isma'il qala haddathana Hammam an qatada an Anas an Mu'az qala ana hadith an sallallahu alayhi wa sallama Mu'az bin Jabal Allah ya ƙara masa yarda shugaban ga malamai ma'alamun nasi bil halal wal haram kunt bajitu an-nabi sallallahu alayhi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyo ni a kan abin hawa irin goyon abin hawa da ake yi da tun da abin hawan baya wuce ne ko jaki ne ko alfajari ko raƙumi ko kuma doki ana iya sa wanda aka goya a baya ko ka sa shi a gaba shi ne ma'anin goyo a nan shi ne radif shi ne ake sa kuturna ni ko ya goya ni to a wani shi radif shi ne wanda ta sa a baya kai tana gaba shi yana bayanka shi ne radi rakibu khalfin rakib wanda ya hau a bayan wanda ya hau sannan a gaba yake ba za a kira shi radib ba na bayan ka shi ake kira da radib kai mai kukawa kana gaba shi kuma yana baya to shi ne radib to shi ne ya ce ta kasance annabci wa salama ya goyo ni a duba tawazu irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau alfadari ya hau doki ya hau jaki ya kuma hau raƙumi ko raƙuma yana da taguwa sallallahu alaihi wasallam an san sunayen raƙuman annabi da dokuna annabi da alfadaran annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jakin annabi sallallahu alaihi wasallam mai suna shine Ufairu ko Ufairu kasuwa sunan taguwa ce kasuwa shi ne yake a ah, faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya mu'azu ya kai mu'azu dan adam yana so a kira shi da sunansa da shi da ya saba amfani da shi ma ce ya mu'azu kuntu labbaika wa sa'adaika sai nace an kawanka bayan an kawanka da kuma arzikinka bayan arzikinka kuma qala mithlahu thalathan kuma annabi yana faɗan haka wannan wani nau'i ne na karantarwa annabi ya kira shi ya san ya ji kuma ya amsa ya sake kiransa ya ji ya amsa ya sake kiransa ya ji ya amsa saboda ya ɗauki saƙon da za a gaya masa ɗin da mahimmanci ya ɗauki saƙon da girma ya ɗauki saƙon da cewa ba nasa ne shi kaɗai ba shi ma an koya masa yin ya je ya koyar hal kadari ma habdullahi alal ibad ka kwasan haƙƙin Allah a kan bayi قلت لا قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا فحكم الله أكم shine su bauta masa kada su haɗa shi da komai a wajen tarayyar bauta wannan haƙi shine mafi girman haƙi mafi wahala haƙi kuma haƙin da ba a yafewa Allah ba zai yafewa mutumin da ya mutu yana shirka ba amma babu haƙƙin da ake takawa irin haƙin Allah yin shirka shine mafi munin laifi mafi girman laifi mafi hatsarin laifi ko babu wanda ake wasa da shi irinsa ko wanda ake sakaci da shi irinsa saboda ɗan ya san har ka je ka sha giya ko ka miliyan ka sha ko ka yi sau miliyan ko ka yi sata sau miliyan in dai ka mutu baka shirka to akwai ranar da Allah zai maka gafara ko ya maka gafara nan take ko kuma ya maka azaba gurgurdan laifinka ita ka shirka inda za ka zagaye ka'aba so miliyan kai ruku'u kai sujjada ka shekara ka da ka ba in ka mutu kana shirka ba za ka ji kanshin aljanna ba kun ga shi shirka babban laifi ne ko mafi hatsarin laifi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء haka nan kuma yake Allah ya uzu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu Allah ka tsare ni ka shirka ina sane ka tsare ni kuma in baka bana sane ko ina sane ko bana sane Allah ka ni kan shirka wannan addu'a ya kamata mutum ya kai rana kalam sai kokari ya san wani shirkan nan ne da aka ce ba a ba. da me da me da me mutum in yayi dai shirka kuma in ya mutu ba za a yafe masa ba to malamai sun ce shirkan nan kashi uku sai akwai ashirkul akbar manya manya jimajiman shirka din wacce suke fitar da me yi daga musulunci su jefa shi a kafirci kuma in ya mutu da su da wama a wuta akwai kuma shirka karama a shirkul asgar wanda shi daidai yake da muda laifuffuka shi ba za a dawo da mutum a wuta ba amma zai sha wahala sannan kuma akwai a shirkul lafazi a shirkul lafazi mutum ya dinga yin shirka a kan ƙasashensa a zuciyarsa ba irin kalmomin da ga suna yawo a bakunan mu waɗanda ba su dace a gaya wa Allah su ba amma sun zama jiki ana ta yi sai ka gaya mutum sai ce a haka kuwa amma dai mun sani ba kawai lokacin da muka yi rubutu a kan kalmomin hausa na maguzanci wato da magujiyar hausa mun fi kusa lokacin da sun kai tamanin da abu da magujiyar hausa mun fi kusa kusan tamanin da magujiyar hausa shi ne lokacin da musulunci ya zo wanda da ba su musulunci ba ka dinga izgili da addini wannan kalma kuma sai ta shiga cikin karin magana sai ya zama aka ci gaba da amfani da ita a cikin harshen hausa da musulunci ya zo sun malamai suke kokarin faɗakar da mutane wanda ya fara haska mana wannan akwai malami da muke karatun makamatul hariri a gurinsa yan shekara talatin sai aka zo wasu kalmomi na rantsuwa da zamani ko kushe zamani sai dinga nuna mana waɗannan kalmomin fa ba su dace ba kuma mawaƙa suna faɗa su sai ke fara misali akan a cikin waƙoƙin shata duk ya kance mu je mu saurari waƙoƙin shata da na ɗan ana ce da na ɗan ɗauro saboda ku ƙara gogewa a cikin hausa kamar da kuka karanta na imra'ul qaisi shi ma ai da ma guje ne imra'ul qaisi din amma ganin jahiliya ko ƙanshin musulunci bai shaƙa ba amma saboda ya ƙware a harshen larabci muke karanta waƙoƙinsa waƙoƙin wasu cikin haske da daɗi amma haka malamai ke kuma mu karanta domin mu ƙara gogewa a cikin larabcin da ta hanyarsa kuma za mu san addini mu san alƙur'ani da haka nan kuma ita kanta tana da hatsari idan da ka ƙware kuma a yaren hausa ba ba ka iya fassara wata kalmar ta larabci kuma ta dace a hausan ba shi shi yasa za ka ga wasu in suka fassara sai ka ga sai bai kwai a larabci ba ko bai a hausar ba yanzu dan ka je ka yi ta karatun larabci ka kware ka ba da wadatacciyar hausa to ka yi kuskure za mu ka yi kuskure a nan haka nan kuma sun tsince wasu kalmomi ba a cikin su a kawai misali awai awai an ce da kare muhammadu wannan ana sa shi a cikin kan hausa amma me ja wannan zamanin annabi shahu kowa ya gira gansa yin waka a miki la haula kare da kudinta ku sha kurminku ku ci karanku ba babbaka duk waɗannan kalmomi ne waɗanda suke na magudanci wasu girman ya kai shirka akbar wasu kuma suna cikin da su kai shirka akbar ba wasu kuma saƙo ne mutum yake amma kuma bai san abin da yake faɗa ɗin ba su suna nan da yawa na maguzanci mun taɓa tattare sai da muka fara wajen guda tamanin Ya wasu daga mawaƙa yanzu misali shata yana waƙa ya ce a sha ruwa ba laifi ba ne wani irin ruwa yake nufi Jiya. kuma jiya yake sha yake waka misali idan ana ci yake zuga shago cewa a kan mutum a yafe ma a yafe kyama ko zai da suka da yake karuwa waka yake da bi duniya ta kuce da bi lahira ta kuce lahira ta bai wuce kaga su kadan na kuma ainihin taɓarwar lafiya da waka wanda wasu wa shu'ara'u yattabi'uhum al-ghawun wani mawaƙi ne shigo gidan wani sarki sai sai sarki ya ce wa sai mawaƙi ya ce inna sai aka gaya ya ta rufe shi da duka ba wanda ya gane ne aka yi a nan gudun sai aka ce wa sarkin ya faru sai ya ce da ce wa ina nufin wasu ara'u da tabi uhumul gawun شوفت ماشي إلنا إلنا الملوك إذ هدف الملوك أنا تبقى وتقال لها جيش يا حما إلنا شوفوا هاتي وا ماشي إلنا جيبا كتامو هاتا ألا سنة تكلم بينا سوسن دي واو بإلنا ميتارو ايش عايشة دنكي وا إلنا والشعراء يتبعهم الغاون لم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما شكما نظر نسيك إن الملوك إذا دخلوا قرية أفعدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون بشيطة دولة أنا قرشك حشي أنا قرشك أنا تسيع أنا قرشك أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا قرشك ولوك سنة أنا بوتوزي مكعبتها بس عبد الله أنا على جئنك نجامي عم بيرو yake mun shi ma ya fara tattara irin waɗannan kalmomi a cikin hausa waɗanda suke da alaƙa da maguzanci da kuma Allah sai sa ya rasu shi ma bai gawa ba insha Allah muna nan da zamu ci gaba da tattare irin waɗannan don za su taimaka mutane don na ga Sheikh Bakar Abu Zaid yayi littafi irin wannan a cikin larabci irin larabcin zamani ake samun kalmomi waɗanda babu tarbiyya a cikin su ba ladabi ko kuma ba girmama Allah ko ba girmama addini ko akwai izgili ga addini isi to ma ya kamata ne irin wannan hukumar shirka tana iya shiga wannan so mutum ya kamata ne mutum kan aka wallafa waɗanda suke bayani akan illar shirka musamman kitabu tauhid na shan muhammad bin abdul wahab a nan littafi ya bayyana abubuwa waɗanda suka shafi babuka da daban-daban har da babu rantsuwa za ka ga rantsuwa ma shirka tana shiga asali mutum ya ce wallahi ko tallahi ko billahi ko warabbi rabbi ko ka'aba ko wa nasu ko warabbi rabbi samawati zai rantsuwa ya rantse da Allah amma ka ga an daɗe ana cewa na rantse da ka'aba na rantse da annabi na rantse da kushewar uwata na rantse da rawanin sarkin musulmi wanda ya ce kwarar ce tarnatsa wani ya ce aradun Allah ka gani ya sha aradu za ka sha mamaki ko ka sha a rabu yanzu ilimi ya sa waɗannan abubuwa ana watsi da su saboda yawan karatu da waye duka mutane da ake yi yanzu a ga mutane ba sa irin waɗannan rantsarantsa ta an watsar da su ko mutum zai faɗi ya nemi taimakon shehin ko wani ya yi kira shehu tijjani ko shehu abdulkadir ko shehu waye zai faɗi yanzu ga ilimi ya sa da an wannan sai mutum ce ya roƙi ya kira allah ina kira Allah amma da kaga duk malamai ake kira da shahidai da waliyai ilimi shi amfanin sa kenan duk ai tsaya a karantar da mutane in ana karantarwa yau da gobe sai ga ana wayewa wanda da ake na kurakure sai ga ana cikin su ana barin su amma da a Sokoto zaka ji mutane ba ta rantsuwa sai da rawanin shehu ku shewa shewar shehu amma yanzu kaga an dina akwai ma waɗanda ba sa yi alwala fa su mama kawai suke yi yake shehu ya roƙa musu amma yanzu duk wannan taimamar gangancin malamai sun bi kanta sun yanzu an daina wannan taimamar gangancin wai shehu ya roƙa musu kasa taɓa ruwa kowa yana alala su take taimama amma yanzu kaga karatu ya bi ta kan wannan to shi a karantar da mutane abin da Allah ya ce yau da gobe wani zai ɗauka yau wani sai gobe wani sai jibi wani sai bayan shekara goma wani sai ranar da zai mutu ma zai gane wani ma ba zai gane ba amma dai an fita masa an fita haƙinsa sun mata sa'atan idan ya tafiya ɗan lokaci sa'atan anan ba za a ce awa guda ba zuwa wani lokaci faƙaɗe ce ya mu'azu labbaika wa sa'adai kala hajji yi ma haƙƙul ibadi alallah wai shin ta san haƙƙin da bai suke da shi a wajen Allah idza fa'alu zalika idan sun mutu ba sa shirka Allah yu'azzibuhum Allah ba zai mutu azaba ba dindindin wanda baya shirka ba zai shiga wata dindindin ba kowane irin sako yayi sai dai a yi masa azabin nau'in wannan sakon idan ba a yafe masa ba amma ba zai shiga wata ya zauna dindindin ba haka wannan hadisi yana koya mana abubuwa kamar haka na farko shine halaccin mutum biyu a hau kan jaki ko raƙumi ko doki ko alfadari na biyu yana nuna mana tawadu'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya iya da ya hau abin hawa tare da wani sannan na yana nuna mana kalalan mu'azu da kuma ladabin mu'azu a wajen magana da malamai da kuma neman ilimi sannan yana ga karatu inda ya kama ana yi sura ka za iya karatu a kan jaki za iya karatu a kan alfadari kana kan keken ma za ka karatu ko kana cikin mota ko kana kan kaza kun ga nan karatu ne hadisi ne amma ina ka samu hadisin a kan jaki ana tafiya aka koyar da hadisin to annabi sallallahu alaihi wasallam duk damar da ya samu yakan yi amfani da ita ya wa'azi wata duk da dama a cikin mota ne wanda kun ga da ka ga wasu kasashe a wasu yankuna kamar Lagos na ga wannan in ka shiga irin dogon motar nan sai ka ga wani ya tashi da muku wajen addinin Kiristanci in an jiyo wani ya hau shekiyo ku ya kamata a ce mu ma in irin dogaya motocin irin jiragen ƙasa da waye a samu a dinga mutane wa'azi har jirgin sama ma a dinga mutane wa'azi ana fahimtar da su sannan akwai kusancin ma'azu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shi ma'azu shi yasa annabi yace ya fi kowa sanin halal da haram duk da da ya samu sai wa annabi tambaya yanzu wata in tafiya mu'azu yana ta kokari ya zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam daga ga shi ga annabi bukata ta tajiya sai ce ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yub'iduni minan nar sai ce ya rasulullah abin da kawo ni kusa da kai gaya min wani aiki zan yi shiga aljanna kuma wani aiki zan yi ba zan shiga wuta ba sannan ya ce laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun alaman ya tsara Allah alaihi ka ta yi tambaya mai girma mai wahala amma fa mai sauki ce ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa ki ta abudullah la ku bihi shay'a farko dai ka kiyaye Allah ka haɗa shi da abokin tarayya to yana hadisi yana koya mana cewa karatu duk inda ya samu a yi shi sannan kuma yana nuna mana cewa ana iya maimaita maka abu sau ɗaya sau biyu sau uku don ta gane wato nan, idan mutum ya karatu mutane da su gane ba zai iya maimaita musu ya nanata musu hake sun fahimta sannan kuma wannan bishara ce babba da da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu al'umma tauhidi ne kuma da wannan tauhidin za a samu tsira sannan kuma wannan dalili ne na cewa malami zai iya wa ɗalibi tambaya kafin ya koyar da shi domin ya tattaro tunaninsa kaga mai kun kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce maka haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa su haɗa shi da abokin tarayya haƙƙin a kan Allah ba zai musu azaba ba idan musu mutu suna kirka ba kawai ta ga kenan sako ya to amma sai annabi ya isar da sakon da shi da yi wa ɗalibin tambaya ya kai ma'azu ka san kaza duk da aka yi maka ko baka sani ba to ka an buɗe maka kofa ka sani wannan wata dabara ce ta karantarwa to da ka ba laifi wata malami ya zo ya ce fa yau ku zan wa tambaya duk ka samu min tambaya ni kuma ku zan wa tambaya sai je muku tambaya wanda ka sani ya bada amsa wanda bai sani bai ce Allahu a'lam kun ga ma'azu a wata ruwayan ta Allahu wa rasuluhu a'lam haka ce me yasa ya ƙara wa rasuluhu amma a wani gurin sai mu ji an ce Allahu a'lam a wani gurin sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam malamin ka ce bincin su kuma da an ce Allahu a'lam kawai to matsalar ta shafi gaibu za ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam za ka ga matsalar ta shafi shari'a ilimin shari'a ne shi ko ilimin shari'a ya ba wanda ya san shi kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ka gane dan ka jingina ilimin sanin shari'a ga manzon Allah su gama ka yi daidai domin shi yazo da shari'a ya fi kowa sanin ta don an kamar ka shari'a wannan tana iya faɗa wannan amma gaibu a ce yaushe za a tashin alkiyama ba za ka ce Allah wa rasuluhu alam ba mun shi ma nan suna alaihi tara da aka tambaye shi yaushe za a tashin alkiyama me yace mal mas'ul anha bi a'lama min as-sa'il wannan kam ni ma da ka tambaye ni kai ma ne tambaye ban fika sani ba wannan Allah ba wa kansa sanin alkiyama wannan hadisin yana koya mana wannan sannan kuma yana nuna mana cewa yadda sahabbai suka damu da ilimi sannan yana nuna mana ƙarfin tauhidi da kuma kishiyarsa ita ce shirka cewa a duk nau'in ibada babu ibada da ta kai tauhidi haka a cikin dukkan laifi babu laifin da ta shirka so wanda ya tauhidi ya bauta wa Allah da mafi girman bauta wanda ya shirka ya saba wa Allah da mafi munin laifi da aka taɓa yi a duniya. haka Allah ya tsare mu. babun qiyamu rajulu li akhihi babun da ke magana kan mutum ya tsaya wa ɗan'uwansa ya tsaya ayyuwar iri uku ce akwai alqiyamu alaihi akwai alqiyamu lahu akwai alqiyamu ilaihi ayyuwa iri uku ce a kan mutum alqiyamu alaihi kamar yanzu kan ina zaune sai wani ya zo tsaya a kaina kamar ojile din na ake kiransu komai wanda zai tsaya a kanka yana mazuri yana duba gabar da makuri da arewa to wannan shine alkiyamu alaihi ka ka tsaya shi kuma ya tsaya a kanka sannan na biyu akwai alkiyamu lahu irin wanda muke a aji ko kuma a kotu ba alkali ya fito a ce kot kowa sai yi yike wannan shine alkiyamu lahu ko an shigo aji da a miƙe a guguwan malami shi ne alqiyamu lahu ma'ana a zaune muke amma da ya shigo sai muka tashi tsaye wannan ne alqiyam lahu akwai alqiyamu ilaihi shi kuma wannan kana zaune kika hango mutum ya taho sai ka tashi ka je ka taro shi wannan ilaihi saboda ka tashi dai ka tafi gurinsa ba tsayawa sai sai da ya iso ba tashi sai ka taro shi waɗannan guda uku su ne za a tattauna a wannan babin wanne ne ya halatta al al-qiyam alaihi da ake yin babi wa shugabanni cewa a tsaya akan mutum ne matsayin a musulunci al al-qiyam lahu irin kuma shugaba ya zo a miƙe tsaye a masa gaisuwa wannan ne matsayinsa a musulunci al al-qiyam ilaihi mutum ya taho kun hango shi muna gaba ko can a tashi a yi a tare shi a tarbe shi to wannan wanne ne musulunci ya karba kuma wanne ne bai karba ba to su ne za a tattauna amma gurguje alkiyamu alaihi iri biyu ne akwai wanda shari'a ta karba akwai wanda shari'a ta karba alkiyamu alaihi kawo misali yanzu aka ana zaman lafiya ana zaune a gida ba wani tashin hankali ba su cina ba rigima to bai kamata wani yana zaune wani ya zo tsaya a kansa yana kallon mutane ba Muhammad sallallahu alaihi ce wannan al'ada ce ta barbaru irin wato mutanen da ba laraba ba su da wannan al'adar sarakunan su sai su zazzauna sai fadawa su mummike su tsaya a kansu suna zazzara ido da ta kubba hannunsu ita wannan ba al'ada mu al'ada ce ta a'ajin sannan sai kuma inda ya halatta shi wannan din a filin daga ne a filin yaƙi ne to ya halatta sai da hadisu al-mughira bin shu'ba wanda a cikin lokacin da aka zo sulhu hudaybiya tunda yaƙi za a yi a lokacin sai al-mughira ya tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wasu kafare sun zo a yi sulhu sai tsaya akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai ce ya zauna ba sai aka ce to wannan ya nuna kenan a filin dabiya ne za a iya tsayawa akan mutum domin a hango ko wani zai kawo masa farmaki kuma haka ya faru kuwa ashe a al'adarsu al'adarsu ta sulhu wani ɗan da ta ana sulhu sai wannan ya kama jemun wannan ya ja wannan ma ya kama jemun wannan ya ja in magana sai magana to shi annan sallallahu da salma bai kama jemun wancan ba shi wancan sai ya kawo hannu zai kama jemun annan sallallahu alaihi salma sai almujratu da ka zai fadda kokuta ana cikin kuɗi, sai diga hannun ya sake ka hannu ya diga hannun ka kai kul kan kara jini hannunka ya doshi inda gemun annabi alaihi salama yi to to wannan kenan ka ce ibnu qayyim a cikin zadul ma'ad yace ga nan annabi bai hana shi ba a filin da ne idan ana filin yaƙi, ko tsaro ya lalace a ƙasa ya zama ba ka da aminci hatta a cikin masallaci ma ba ka da aminci to kaga dole mu samu wasu yan agaji su tsaya a kan musamman suna da yake faruwa in abin da za a gudu ne su gaya mana mu gudu in abin da za a tsaya ne su gaya mana mu tsaya don musulunci ya yadda a tsaya ya yadda a gudu sai akwai lokacin da gudu shi ne jarumta mikarrin mikarrin muqbilin mudbirin ma'a jalmudu safarin hatta hotelin min alu <laughs> ita wa kad arzika ji wa tsayru fi ha. بمنجرد الأيد الأوادد da Haikali, نفر مقبل مجبر معا كجلمود سخر حطه سائل من al yancan mawaƙin zamanin jahiliya ɗin jarumin jiki ne to yake yana da yakan buga sammako tun tsuntsu bai tashi daga shekara ba wato kana karanta waɗannan baitukan sai su zuba ka tafi makaranta da asuba ka tafi kasuwa da asuba shi fa ba aljanna yake nema bai ma sunta ba amma bibiyar da yake himma wajen neman duniya da sai ka ce tun da wancan yake himma da ƙwazo wajen neman duniya ni ko bari mai himma da ƙwazo wajen neman lahira to shine yake cewa yana da dokin da in za a gudu zai tsiratar da shi in za a kamo zai kamo masa da kuma fahimta ce kwarewa ce a filin daga in an ce a gudu ka gudu kuma ka gudun ka sha in an ce a kamo ka bi in an ce a kama ka kama in an ce a kama ka shi ka bari a kama ka wannan duk jarumta ce alƙiyamu alaihi kenan biyu ne kenan na filin daga ya halatta na zaman gida ya haramta sai kai kuma alƙiyamu ilaihi a tashi a tarbi mutum wannan malam zai kawo mana hadisi daga ciki akwai hadisin da ke kumu ila sayyidukum lokacin da za a taro ma'az sadu bin ma'az sadu bin ma'az an ji masa rauni ko ta jijiya a nan da in za a ɗebi jini aka ake kiranta ita ake huda ɗebi jini ita aka harba ta ta jini ya dinga katsuwa yana taɓa cikin masallaci aka kashe ta kuma fashewa da aka zo za a yi sulhu da banu ƙwarega sai suka ce su ba su yadda annabi sallallahu alaihi wasallama su sulhu da shi ba sai dai nemo musu wani daga cikin wanda suka sani a madina tun kafin annabi ya hijira aka cewa suka ce sa'ad bin ma'az suka ce a ɗauko shi da aibin da yanke sun yarda babu ce da annabi ya hukunci ba sai dai hukuncin ma'azu suka yarda ba sa'ad bin ma'az ka ɗauko shi a masallaci aka ɗoro shi kan jaki an ɗaure gurin jini yana zuba an ɗaure gurin da ya zo ya ta wata annabi ya ce wa sahabbai kumu ila sayyiduku ku tashi ku taro shi suka bi suka tashi saboda yana buƙatar uwa guda biyu ba. farko tashi da lafiya na biyu akan abin hawa yake dauka yana buƙatar wanda zai taimaka masa ya sauke shi Ya ka sai sabu suka tashi suka sauke shi to wannan sai suka ce to kuma ila din babu laifi kuma ya kawo mana hadisin kuma da Fatima idan ta kawo annabi ziyara sallallahu alaihi wasallam annabi yakan tashi ya tarbi ta kuma wannan al'ada ce mai kyau kuna zaune ba koi taho ba ku tsaya har sai ya zo inda kuke ba ni ba wannan ku ne a gurin ku kaga ce a tashi a taro shi mana a tashi a tarbe shi kuma har bayan gari suke kira zuwa su tarbi bakon kun ga shi wannan ilaihi din zuwa su tarbo mutum wannan girmamawa ce shi ba mu hazuja cikin sa to al-qiyamu lahu shine ake daru a kansa shi alƙiyamu lahu har yanzu ba a samu wata hujja da za a karɓe shi a musulunci ba shi sa lokacin da shek abubakar gumi yake koyarwa aka ta daru da shi shi in turawa suka zo duk ya tashi sai ki tashi turawa su ce kowa ya tashi ban da kai ce ni addinin na hana nan tashi haka in ya zo aji ko malamin suka tashi sai musu faɗa ce ku zauna ko ya zo ta aka tashi ce ku zauna zai kawo wani hadisi da yake duk mutumin da yake so in ya zo a dinga tashi sai Allah ya dinkara shi a wuta ranar alkiyama yanzu kawai da za ka bashir ya riga mai da abin a ta al'ada ta riga ta zauna a cikin zukatan mutane wani ma ya gaji an tashi baka tashi ba sai ya kudure ka are sai ka zama abokin gabas da shi jibi dan mulaƙanci ma kowa ya tashi shi bai tashi <laughs> kowa tashi bai tashi za ka nan sai ka tashi kyauta in su yi hari wani lokacin kana ba a cewa wani guri ita yi a kore ka sai zai maka matsala kuma an kore ka lokaci wallahi bala wata sunna na ka aka kore ni bai da ruwa na tunda sunna ta a sun ce Allah ba ka lada ba kama wani ne ya haifi fada sai ke zai sa masa ibnu taymiya na ce a'a a cikin gari ko mu ba masu yayan mu ibnu taymiya kakkata yake a shi zai sa nace kasa ahmad kawai yace a'a shi ibnu taymiya zai sa aikon da ya sa ibnu taymiyan nan babban yarinya yace da yadda ba kuma yarinya take ba ta yadda shi ma iya suka ce ba ta yadda ba haka zo aka dauke yarinya har aka tafi kotu a kan ibn taymiyyah Yo same ni kuma dan da yake aiki karkashin sa ya kore shi a akan wani ibn taymiyyah a kore shi daga wajen aiki Yo sami da ce malam ayyub jobile na ce to kuma na gaya ma aiki haka tafi kotu aka kwace matar aka kore shi fitina ta taimaka masa yawa ƙarshe suka ce in yana son a damar da ka a damar shi wajen aiki sai dai ya je ya fice ya fita daga izala ya koma ɗariƙa kuma ya tafi gidan ɗariƙa ya je ya ce ya koma ya je kuma ya haka ya cire mutane su daina ɗauko abin da ba za su iya juriya ba ƙarfin da za ka iya jure abu ba ba a hankali ba a hankali ka je ka ɗaukwa wata sunna mai zafi kuma ta ja maka matsala ka ce kaka ce kun mala ya za a yi to ya za a yi Allah ba ta lada in ko za ka iya ba a hankali ba a hankali wani abin sai ka kishi a ranka amma ƙarfin ka da cikin arzikin ka da tsayuwarka da kafuwarka bai kai ka fito ka yaƙi abin a fili ba sai ya zabe maka fitina to waɗanda abubuwan duk akwai hikimar dawa a cikinsu. to to shine alqiyamu lahu wanda shine a za mu tashi a cikin wannan babuka insha Allah a darasin na gaba amma duk kun ji kulasar a dunkule babun duk abin da zai magana a kai mun riga mun su a wannan kan shimfiɗa da muke Allah ya sa mu dace wannan yake Allah ya ƙara kiyaye ka don Allah a ci addu'a ya kamata na ringa yi idan bashi ya mun nauyi la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اعوذ بك من الهم والحزن min بك من wal والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك علل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت لي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور سجلي وجلاء هزني وذهاب حمي وانا أمتي الذي زرعنا do'i damuwa dai ta bashi da makamantansu Allah zai kawo masa mafita wannan ce tambaya ta ita ce idan mutum ya ajiye kuɗi da sun isa zakka amma ba a juya su ya halatta a fitar musu da zakka sosai ko wallazina yakunizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alim wanda suka tattace dukiya ba sa juya ta sun aje ta kawai ga ta nan ba ƙudai, amma ba zakka ba sadaka to wanda ya musu azaba a musu bishara da azaba mai raɗi don dai kuɗin da ya kai nisabi ko ba ka juyawa tilas ne ka dinga fitar da zakka shi yasa ma sai na umar yace ku dinga juya kuɗaɗen ku da kuma wanda aka ba ku na marayu domin kada zakka ta cinye su ko ana ta fitar da ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in har sai su ƙare malami ne na tsinci kuɗi masu yawa bakin na tsinta sai aka tace kuɗin a waje na malam yanzu ne zan biya wannan kuɗi in saka shi kai yadul amin la tadmanu illa bi ta'addi aw tahdi hannun amintacce baya biyan abu sai idan yayi sakaci ko yayi ganganci so idan kuɗin ba a irin inda kake aje kuɗin ka aje su ba so ka ga na tsuntuwa ne sai kai musu rukun da babu inganci aka tace bisa sakacinka to lalle sai ka biya kamar an baka ajiya ne kai sakaciya ka ɗauke idan kuwa ka aje su a inda ya kamata ko da naka ne iya inda zaka aje su kenan kuma ko da ɓarawo ya zo in naka ne irin satin da zai musu kenan da ka ga anan ba abin da zaka yi da ka iyayenka wannan ce malam ah, tambaya ta ita ce idan mutum yayi hamma akwai abin da shari'a yake ya faɗi amma ta shawa a a ji a hamma abu ɗaya ka ce a yi kawai aka ce fal ya zun mastafa ya toshe daidai gwargwado ba a ce ya ce komai ba ba a ce a ce mata komai ba wannan yake malam dan Allah tambaya ta ita ce idan mutum zai karanta salatin a sallallahu Salama, zai karanta shi ne guda ɗari za a karanta shine gaba daya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa ala wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala wa ala ali fil alamin innaka Hamidum Majid dan naga wasu suna dakatawa ne a gurin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ne nake tambaya hakan daidai shi salati in an ce ayi salati cikakke to shi ne a yi siga annabi ibrahim a yi sigar salati ibrahimiya shi ne cikakken salati ƙafa ɗaya ne amma yana da jimloli guda goma shi yasa mai sanya salati da yawa baya son ya yi shi saboda shi kafin kai ɗaya mai wancan ya yi da yawa amma shi kuma ƙwaya ɗansa samu makasarin wancan da farko ga inganci sannan na biyu gashi da jimloli da yawa kowace jumla kuma za a maimaita maka ita sau goma jumla goma ce a salati ɗaya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid sai zaka kafa ta kaman kuka duba ba abin da bai shigo ciki ba farko yi salati allahumma salli ala muhammadin ga Allah zai maka wannan jimla zai maka ita guda goma wa ala ali muhammadin su nawa ne ali muhammadin din to za a kirga su in sun kai biliyan sun sun kai biliyan to tun akwai musu salati gaba ɗaya sai an maka salati adadinsu sai ka ce kama sallaita ala ibrahima duk salatin da Allah ya wa ibrahim kuma sai ya ninka masa lada ninkin ba ninkin wa ala ali ibrahima su waye ali ibrahim su nawa ne su nawa ne suna da yawa duk sai an kirga ali ibrahim da baki ɗaya sun shigo sannan su cewa Allah yabo da sunansa masu girma guda biyu kace innaka hamidun majid kai tawassali innaka hamidun kai tawassali innaka Majidu. to kai kai rabi kenan sai kuma ka dawo ka sawa annaba albarka wa barik ala muhammad to sai kai ma wannan albarka da ta koka annabi kai ma sai a maka ita linkin goma ba ala ali muhammadin sa duba ala muhammadu da kake ai musu albarka su nawa ne su ma sai ai maka albarka adadin yawan alayen muhammadu dukkan sai kake kama barakta ala ibrahima ya ka roki a annabi ibrahim su ma sai ai maka da ali ibrahim ne hamidu majidu yanzu wannan kafa ɗaya ce amma kun ga aka bi ta daki daki wajen kafa dubu miliyan ce shi yasa salatin annabi kakka ga cewa yayi maka tsawo kuma kai kana so yi da yawa ka gaba ce kai wannan sigar ba ita wannan siga guda ɗaya ce amma kuma ta ninka siga da za ta yi biliyan ba yaka yanzu ai kamar da annabi sallallahu alaihi wuce matarsa tana ta subhanallah subhanallah alhamdulillah, subhanallah sai annabi yace tun da rabka karabu da ke kike ta yin tasbihi ce, eh ce to na faɗi kalma guda uku a bayan shi da za a auna ta da duk abin da kika faɗa nawa ukun ya fi wannan naki ita ato ko ya na nakan kaje janawa to gana annabi ka tsaya kana haka Ina wani ka gana annabi sai ce to da safa in zaki zikiri subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ki mai ta haka sau uku subhanallahi wa bihamdihi kaga kafa ɗaya ne amma sai aka ce adad khalqihi Allah ina maka subhanallahi wa bihamdihi adadin yawan halittarka subhanallahi wa bihamdihi midada ka rida nafsihi subhanallahi wa bihamdihi zinata arshihi subhanallahi wa bihamdi midada kalimatihi yanzu adada khalqihi rida nafsihi zinata arshihi wa midada kalimatihi wa takalkilika ta illa safani yasa irin annabi kashi sai ka kalle shi da kyau sai ka ya kunshi abubuwan da ba su da iya kuma ibnu qayyim yace duk wannan falala da ya kawo guda 50 na salati ga annabi yace mafi yawansu duk suna koma ne akan wannan sigar sannan wannan sigar ita ake a cikin sallah Kaku duk abin da za a karanta shi a sallah ya fi daraja fiye da wannan aka karanta a wajen sallah. Domin sallah ba a shiganta sai da sunan Allah ba a fitanta sai da sunan Allah. Allahu akbar ake shiga da assalamu alaikum ake fita. Sannan kuma Imam Shafi'i yake da mutum zai ce wallahi tallahi sai na yi wa annabi salati a ɗaya yau. kuma Ibrahim ba bace kai ka fara sai da musulmi goma in shi ne aka yi tabi a kan kayi salati da goma ka akwai tsakani wani ya addu'a ce wani ya salati ne wani ya kaza ko dai ba an karɓe shi amma da za a ce daidai yake da wannan ba shi wannan shi ne kolin kolin salati حميد اللهم أنت الذي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك مستقات أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وانا shine sayyidul الاستغفار باب وتسيجا siga ta istighfari da kai wannan duk wata siga da zaka nemi gafara Allah ba ta kai wannan saboda a nan ka nuna kai ba kowa ba ne bayan neman gafara ma sai ka bayyana wasu abubuwan kasawarka a gaban Allah shi sa mu tsaya akan cibiyar annabi ba mun ce da gowar wai an yi salati da su da yi ba a'a amma komai ai ana samun mai kyau da mafi kyau ana samun original kuma ana samun tuwarin kuma ana samun ɗan cana kuma ana samun ɗan kwatano kuma ana samun mai kyau ana samun original to idan kai salati ibrahimiya duk mazhabobin duniya ga baki ɗaya ba wanda ka wa kaf da shi'a yake yi sunna yake yi tijaniya yake kadiriya yake yake yi dan shafi'iya ne dan hanbaliya ne kace Allah san lalum da kamar su dai tare Ibrahim an yi da kai sa ba wata mazhaba da ta saba ni akan wannan amma da kai wata siga to ne ka mu ba mu ba ma wannan siga in ka wata siga wani ka mu ba ma wannan siga to kai abin da ake ittifaki a kansa ya fi kai abin da yake da sabani ko to wannan shi ne hikimar wannan yake malam muna roƙon addu'a addu'arka da ɗalibai bisa wasu kayanmu da aka rike mana da kuma cututtuka da suke damunmu da wasu bukatunmu na musamman abubuwan naku sun yawa bisa wasu kayanmu da aka rike mana to mu tsaya nan bisa wasu kayanku da aka rike muku to mu yi addu'a nan a fito da kayan ko mu ci addu'a ci gaba da rikewa wace so suke kayan nasu da aka rike a kan musu to tunda kayan ku ne kaga zamu addu'a Allah ya sa a saka muku ko ma waye ya rike muku kaya Allah ya sa a muku tunda ku ne ka kace bisa wasu kaya da aka rike to ka samu amma tunda kace bisa kayan mu da aka rike to kaga kayan da naka ne wani ya rike shi wanda ya rike ba nasa bane to Allah ya tilasta shi ya sako maka kayanka sai da kuma wasu bisa wasu cututtuka da suke damun mu ya nuna na biya ko ta cuta da take damun su Allah iya yi muku wannan cuta kowace iri ce sannan musa wasu bukatu na musamman muna roƙon Allah waɗannan bukatu na ku na musamman in dai alheri ne tun da na musamman ne ya kamata su zama na alheri in na alheri ne tun da baka faɗe su ba Allah ya biya muku so Allah kuma ya biya dukkan musulmi bukatarsa su alheri Allah raba mu da dukkan matsala Allahu akbar akwai wani alƙali wanda muna yin sallar juma'a da shi a nan Allah ya masa rasuwa to muna roƙon Allah ya ji sa Allah ya yafe masa za ga na fito can muka tsaya da shi ko a san haka eh eh alƙali inuwa to Allah ya ji sa to akwai nan uwa shi ma da ya nemi cewa an zo karshen karatu yana da wata damuwa bisa wata bukata shi mata ta musamman yake so an tashi karatu da Allah a sashi a ciki da fatin Allah iyaye masa wannan bukata ta sa ana akwai kuma hakimin madodi mahaifin injiniya da kirabi musa Kwaso shi ma Allah ya masa rasuwa da za ka jana'izar su shi ma Allah ya ji kansa dukkan musulmi Allah ya ji kansu wanda suke da damuwa Allah iyaye musu wanda suke cikin ciki Allah ya yi musu wanda suke da ciki ko ta damuwa Allah ya raba su da ita wanda suke da bukata ta alheri Allah ya biya musu Allah ka yaye mana dukkan damuwa ka biya mana dukkan bukata ta alheri wannan cuta da ake ta kuzuzutawa cewa ta dawo da karfi kuma ta fi ta bala'i to Allah ya sai da ita a can inda take kuma can din ma Allah yi ta Allah ka tsaba wata cuti ta ka dama ta zo ta ƙara firgita mu a rufe mana masallatai da majalisoci da wajen karatu a rufe mana kasuwanni Allah ka kawo mana irin wannan yanayin ya ƙara maimaituwa Allah ka ƙara maimaita mana irin halin da muka shiga na firgita mu da tsorata mu da rufe mana kasuwanni da masallatai da wurin karatu da wajen komai ma ya tsaya cak a duniya Allah ka tsaye mai mana irin wannan rana da irin wannan lokaci da irin wannan yanayi duk abin da zai kawo hakan Allah ka dakatar da shi Allah ka tsaye da shi Allah ka yaye mana cututtuka da bala'i da masifu اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم ارفع عنا الجوع والعريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك